This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a nomad da lord da kuma niya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu din ma dai ni ibrahim kalmasi garba ne da ladan ibrahim ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan hantsin wai da gaske ne masu satar mutanen nan a adamawa sun fada raga a game da masu satar mutane allah ya ba mu nasara mun cafke duk mutanen a kuma ji cewa kura ta kwanta tsakanin fulani da tubawa a jihar taraba za kuma a ji cewa har yanzu ƙwararru na faɗin albarkacin bakinsu game da sauyin manyan jami'an soji da shugaba buhari ya yi kuma kamar kowace ranar laraba da hantsi ibrahim alfa ahmad na tafa da maimaicin shirin sana ciki da gaskiya za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan aiko akwai mu kuma tafa da nasiha albarkacin watan ramadan amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna to tare da sallama ga labaran labarin cewa manyan kasashen nan biyar sun cimma matsaya da kasar iran game da batun sarrafa nukiliya ya samo yabo daga sauran kasashen duniya yayin da wasu suka yi allah wadare da wannan yarjejeniyar kasar isra'ila na zaman farko na kasashen da suke sukan wannan batu yayin da majalisar ɗinkin duniya da wasu makwabtan iran ɗin suka yi na'am da wannan shirin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana wannan yarjejeniyar ta jiya a matsayin wani babban kuskure da tarihi ba zai manta da shi ba. Netanyahu yana magana ne da manema labarai a cikin harshen Turanci a Jerusalem. Ya ce shi dai kasarsa ba ta cikin waɗannan waɗanda wannan yarjejeniyar ta shafa don haka ƙasar Isra'ila za ta kare kanta a duk lokacin da bukatan hakan ta taso. Ya ce ba wata dokar da wannan batu ya shafa ya shafi kasarsa domin ko da yaushe Iran tana fatan ganin Isra'ila ta wargaje ne. ɗaya daga cikin babban abin da kasar isra'ila ta yi a wani lokaci can baya shine ta nemi goyon bayan 'yan majalisar dokokin amurka da kar su yarda da wannan batu amma hakansa bai cimma nasara ba sai dai har yanzu zuwa yammacin jiya talata ƙasar saudiya bata ce ufan ba game da wannan batu sai dai wata majiya ta ce wani ɗan taliki da bai so a ambaci sunansa ba ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters cewa muddin da a ce shirin ya bari kasar ta iran ta sarrafa nukiliya to da duk makwabtanta sun yaba a ya To a halin da ake ciki kuma ana sa ran shugaban Amurka Barack Obama ya yi batutuwa masu tarin yawa a taron manema labarai da za a yi an jima kaɗan a fadar White House sakamakon cima matsayar da aka yi game da batun nukiliyar ƙasar Iran mai cike da tarihi. haka kuma ana sa ran shugaban ya ci gaba da mara ma wannan yarjejeniyar baya sai dai a waje ɗaya kuma da yawan 'yan jam'iyyar republican da wasu tsiraru na 'yan democrat da ke majalisun dokokin ƙasar biyu da ba sa goyon bayan wannan shiri ba 'yan majalisun dokoki kaɗai ne ke kyamar wannan yarjejeniyar ba har ma da wasu shugabannin duniya irin su firaministan isra'ila benjamin netanyahu wanda bai yarda da matsayar da shugaba obama ya dauka ba akan wannan batu domin ya ce wannan yarjejeniyar ba inda za ta ma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin kasar girka ta sake mika wa majalisar dokokin kasar wani sabon kuduri mai nasaba da neman yardan sake samun wani bashi daga kungiyar tarayyar turai yanzu haka dai prime minister kasar alexis tsipras yana nan yana matsa musu lamba da su amince da wannan kuduri domin kasar ta kara samun wani bashi kudurin wanda aka mika shi ga majalisar ya hada da batun karin haraji sake fasalin fansho tsoke bakin aljihu wajen kashe kudin gwamnati yanzu haka dai kasashen tarayyar turai sun ce sai idan sun samu amincewar majalisar dokoki kasar ne akan waɗannan batutuwa kana ta ƙara ma ƙasar wani bashin kusan dala biliyan 95 shugabannin ƙasashen turai sun bayyana wannan bukata ce a ranar litinin da ta gabata a yunkurin na baiwa kasar ta girka daukin gaggawa ga bankunan kasar masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce wannan wani sabon yunkuri ne da kasashen suke yi domin ganin kasar ta girka ta ci gaba da kasancewa cikin kasashen nan goma sha tara masu amfani da kuɗin euro sabon binciken nan da aka yi mai cike da tarihi akan duniyar plato ya samu kai ga nasara hukumar kula da sararin subhana ta amurka ta bayyana jiya talata cewa ko baya ga samun bayanan da aka yi tsammanin za a samu haka kuma na'urar ta da ta tafi sararin bahana tana nan daren ba abin da ya same ta da safiyar jiya talata ne dai aka cila na'urar wadda ta ɗauki hotuna tare da tattara wasu bayanai kuma ta gita yanayi mai tsananin sanyi kafin ta isa duniyar filatu musamman wato masanan suka ce na'urar tana tafiya ne kilomita dubu hamsin cikin sa'a guda sai dai masu sarrafa wannan na'urar sun ce a wani lokaci sun kasa samun bayanai daga gare ta sai da daga bisani da ta yi kusa sauka lokacin tana tafiya akan kilomita sama da dubu sha biyu a sa'a guda shugaban masu jagorantar waɗan wato shugaban masu jagorantar waɗanda ke sarrafa wannan na'urar da suka cilla sararin sabaniya alan stan ya shaidawa manema labarai cewa sun shirya na'urar ce ta yadda za ta naɗi bayanai na tsawon rana guda to an sha labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta kama waɗanda suka yi ta sace wasu manyan mutane kwanan baya don neman kuɗin fansa ibrahim abdulaziz gari ka su dai waɗanda aka cafken ana ma cewa su suka sace wasu mashahuran mutane a jihar da suka hada da wani dan majalisar dokoki da kuma wani basarake yayin da kawo yanzu ake neman ɗaya daga cikinsu wanda ya gudu ruwa a jallo dcp usman madu mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar adamawan a gana wasu da manema labarai ya yi karin haske game da wannan nasarar da aka samu a game da masu satan mutane allah ya bamu nasara mun cafke duk mutanen da wanda suka sace su kanin gunduri su member house of assembly su wakilin safta duka mun kama su yanzu ɗaya ne wanda muke kan nema bi la shi ma Allah ya bamu lokaci za mu kama su to ni kira ku wa jama'a kan wannan batu eh muna ga mutane don Allah su ringa bamu hadin kai duk lokacin da sun ga iri wannan iri wayannan mutane wanda ya kasance ba su yarda da su ba su yi maza maza su ba da ripota 'yan sanda ko jami'an tsaro na kusa kusa ko ina a makwabciyar jihar adama wato jihar taraba hankula ne suka fara kwantawa biyo bayan wani sabon rikici da ya sake barkewa tsakanin makiyaya da kuma tibabe a yankin na anacha da ke karamar hukumar gasol inda aka samu asarar rayuka alhaji mafindi umar danburam da ke zama shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Taraban ko ya buƙaci bangarorin biyu da aka yi zuciya nesa. Da ni da shugaban TV ko jiya shekaran jiya yana gidana mun yi magana tu. Abin mamaki sai kuma mun tashi a mitin din muka da yaran fara kashe kashe a can dan Anasha kuma ina gani da dan Allah ma diga na ya tsaya don dole ne mu tafi can kuma mu sake yin ba mai kyau. Ita ma a nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar kamar yadda kakakin rundunar DSP Joseph Kwaji ya bayyana min. Za samu gawaki guda hudu mutum ɗaya aka yi rauni. Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahima kafin mu ci gaba a saurari wannan To a gaida 'yan mata, to har yanzu dai ƙwararru na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da sauya manyan jami'an soja da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. General Sale Maina mai ritaya ƙwararre ne a fannin tsaro ga shawarwarin da ya ba sababbin hafsoshin. Na farko shine kyakkyawan nazarin abin da ake ciki. suke nazarin tarihin wannan rikicin za su iya kama bakin zara na biyu kuma dole su haɗa kai ah, na uku shine su kalli ƙasar ba rundunar su ba kawai ko da yake shugaban kungiyar ci gaban ƙananan ƙabilu mark amani na begen ganin an samu shawo kan matsalar tsaron ya ce shugaba muhammadu buhari bai yi daidai ba a wajen naɗa hafsoshin kada ya yi waje da su gaba sabbin fa da za sa ko da fa motsi irin na kyanwa ko na bera ne sai sun furgata waɗannan mutanen ko sun ga abin da suka gani waɗanda aka ciren kenan sun riga sun san su ba gudu ba ja da baya amma waɗannan a yanzu maganin da ake ciki akwai tsoro a jikinsu sannan kuma akwai tunanin koma anya duk abin da suka yi daidai ne ko ku ba daidai ba shi kuwa ambasada ali barakat na jam'iyyar apc ya ce shugaban kasa ya yi kyakkyawar nazari ah, mutum biyu dai zan iya yin dan tsokaci a kansu shi Eh, chief of army staff shi burotai da shi mangono national security advisor eh, duk wanda ya san su ya san mutane ne masu aƙida da bin ka'ida aikin soja babu ma irin shi burotai yanzu ma magana ke miki ai a can chad yake shi yake wannan aiki a can na wannan joint tax force da ake yi shi ma dai babban sakataren gudanarwa na jam'iyyar sdp dr sadiq umar abubakar gombe ya ce naɗa 'yan asalin shiyar arewa maso gabas zai iya kawo ƙarshen ƙalubalen tsaron. Su uku ne ma 'yan arewa maso gabar kuma wannan ya nuna gwamnati ta fuskanci matsalar kuma a shirye take ta murkushe matsalar saboda aka samu 'ya'yan waɗannan gurare sannan aka samu waɗanda abokanan aikin sun tabbatar ƙwararru ne a kan wannan yanayi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria haka yake ɗabara ya marigayi kuma a gaida madina yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmad da shiri na gaba akwai mota wadda za su hau mota ta alfarma kowane dan majalisa wato dan majalisa eh, dattawa kenan zai hau mota ta miliyan takwas da dubu dari da biyar da naira dubu dari shida da sai kuma kudin alatu na kujeru da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan su sassake da za a sanya a gidaje to sai kuma waɗansu ma'aikata waɗanda za su taimaka musu a gida sannan kuma akwai kuɗi waɗanda kuma aka ware waɗannan domin na nishaɗi ne wato na shakatawa jama'a assalamu alaikum a yau za mu jingine na ɗan wani ƙaramin lokaci batun da muke yi na bin kadin mutuwar jamilu abdullahi a sanadin dukar da 'yan civil defense suka lakkaɗa masa a ofishinsu na sokoto ta kudu wanda kuma suke ci gaba da ƙoƙarin yin rufa-rufa a kai ba mu watsar da wannan maganar ba a yau ɗin za mu buɗe wani sabon babi game da irin kuɗaɗen da suka bayyana cewa Najeriya tana kashewa wajen kula da 'yan majalisun dokokinta na tarayya guda biyu, wato majalisar dattijai da ta wakilai. Wannan al'amari dai ya tada hankulan jama'a a ƙasar, wadda ake fama da mummunan talauci, a kuma ce wakilan jama'a suna samun kuɗaɗe da suka fi na takwarorinsu a ƙasashe masu arziki irin su Amurka yawa. Za mu faro a yau da shimfiɗar yadda wannan matsala take. kuma idan mai sauraro yana son sanin adadi sosai to ya ɗauko alƙalami da takarda ya rike a hannu domin abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa. Wanda zai mana shimfiɗar ta yau shine. Barista mai nasarar Kogo Ibrahim Faskari sunana. Ina ɗaya daga cikin manyan lauyoyin jamhuriyar Najeriya kuma masani ne a harkokin tattalin arziki, siyasa, tsaro shari'a da kuma zamantakewar kasashen duniya kuma na shahara a harkokin tsarin mulkin kasa musamman na jamhuriyar najeriya da kasashen afirka batun kudaden da 'yan majalisar suke samu a najeriya ya kasu kashi biyu na farko akwai albashinsu wanda shine mafi karanci a cikin kudaden nasu to amma kuma wanda duk da haka ya fi abin da 'yan majalisa a nan amurka suke samu 'yan majalisar najeriya su ne na biyu a waɗanda suka fi ɗaukar kaso mai yawa a matsayin albashi da suke ansa in aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya wace ƙasa ce kan gaba ya eh, ƙasar da take kan gaba a ɗaukar ɗan majalisa take ɗaukar kuɗi da yawa ita ce ƙasar australia wadda take ɗaukar dala america dubu ɗari biyu da ɗaya da dubu ɗari biyu a shekara sai jamhuriyar najeriya wanda dan majalisar take daukar 189 a shekara wato wato dola america sai kasa america ita da ke dauka suke daukar 174 a shekara wato idan kika lura na najeriya din dala america 189 din nan matsayin su na biyu shine in aka juya a tsagwaron naira ta najeriya suna dauka miliyan 42,525 a shekara kenan a shekara kenan bayan wannan sai suka bullo da abin da ake kira allowances wato waɗansu kuɗi waɗanda suke na waɗansu ayyuka na musamman da suke yi ɗai akwai guda goma sha biyar waɗannan allowances ɗin to waɗannan allowances ɗin a nan inda ake a ringizon kenan nan inda ƙarfin yawan kuɗin da ɗan majalisa suke ɗauka kenan ba a wancan abin da ake kira salary ba domin idan kika anshi takarda ta albashi da ake ba ma'aikaci wata-wata wancan abin da ya shafi salari shine abin da zaki gani wanda ko kuma kin juya akan wannan hukuma da ke shirya ka'ida albashi da kuɗi da ma'aikata suke ɗauka wannan shine bayanin da zaki gani amma mafi yawan abun da ya shafi waɗannan allowances abubuwa ne waɗanda suke suna a kwance saboda waɗansu daga cikinsu ana ba da su ne so ɗaya a shekara wasu kuma ana ba da su a so ɗaya a wata uku wasu kuma ana ba da su sau ɗaya ne a cikin shekara hudu alal misali akwai abun da ya shafi masaukinsu ko matsuguninsu dan majalisa senata yana da miliyan hudu da dubu dan majalisar wakilai kuma yana da miliyan uku da dubu biyar wannan a shekara kenan sai mota wadda za su hawo mota ta alfarma kowane dan majalisa wato dan majalisar eh, dattawa kenan zai hau mota ta miliyan takwas da dubu ɗari da biyar da naira dubu ɗari shida sannan kuma ɗan majalisar wakilai miliyan bakwai da dubu ɗari tara da arba'in da naira ɗari takwas da hamsin da kwabo hamsin so ɗaya ne a shekara hudu suke da alfarmar wannan mota to amma bayan nan iya zaman su kenan a majalisa a duk iya zaman su a majalisa sai dai idan an sake zaben mutum sannan kuma ya zo ya samu wannan to bayan nan kuma mota idan an siya akwai kuɗin da yake na shan mai da kuma kula da ita na yau da kullum shine na gyara na kullun canjin bakin mai da sauransu yawa to duk irin waɗannan da sanya abubuwan da za a shaka a ji kanshi iska ta musamman a cikin mota shi kuma wannan dan majalisar dattawa yana da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ashirin dan majalisar wakilai kuma na da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da tara wannan kuma kuɗin kula da na faɗi na mai da sauransu a shekara ne shi to sai kuma kuɗin alatu na kujeru da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan sassake sassake da za a sanya a gidaje dan majalisar da tawa yana da miliyan shida da dubu casa'in bayan shi kuma dan majalisar wakilai na da miliyan biyar to sai kuma abin da ya shafi lokacin da za su bar aiki idan lokacin wa'adinku na shekara hudu ya kare za ku ba aiki akwai kuɗi na tukuici na kun yi ma kasa aiki na godiya da ake badawa na wanda yake zufar da aka yi ta aiki ka sayi tawul ne ko fankici ne ka share zufa nan shine ake kira severance gratuity wannan dan majalisa dattawa zai ɗauki miliyan shida da dubu sannan kuma shi dan majalisar wakilai shi kuma yana da miliyan biyar da dubu ɗari tara da da hamsin da shida da dubu ɗari shida da naira ɗari shida da talatin da bakwai da kwabo hamsin to bayan nan kuma sai shi constituency visit wato can mazaɓarsu ana buƙatar ɗan majalisa duk abin da zai furta a wannan ɗakin taro na majalisa ya zama da yawon mutanen da suka fito cikin rana da ruwan sama suka zaɓe shi ne to saboda haka akwai buƙatar ya rika zuwa yana tuntuɓa su ko kuma su su rika zuwa su same shi to wala ala ko menene ya faru musamman idan wani ya zo wanda yake baka tsammanin ya zo ka ce ah do Allah ka koma sai sati biyu in na zo na ganka a gida ko kuma a'a abin da na shirya domin in ganka ban shirya ba a ko kuɗin mota a basu a sallame su to wannan kuma kuma akwai kuɗi wanda aka shirya a kan wannan wannan kuɗi da aka shirya shine miliyan biyar ga ɗan majalisar dattawa miliyan hudu da dubu ɗari tara da tamanin da bakwai ga ɗan majalisar wakilai to sai kuma waɗansu ma'aikata waɗanda za su taimaka musu a gida wala Allah mai gyaran fulawoyi ne waɗanda za su yi kyau a gida ko mai musu wanki da guga ko kuma mai gadi ne za su ɗauka to wannan kuma an aje shi ma a kwata-kwata na kowace shekara za a ba ɗan majalisar dattawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da goma sha tara shi kuma ɗan majalisar wakilai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da takwas sannan kuma sai waɗansu da zai ɗauka waɗanda za su ɗan taya mashi aiki Uh, kamar sakatariya ko kuma sakatariya a ofis to shi ma akan wannan an riga an shirya a kowane wata wannan za a akwai kuɗi da aka shirya waɗanda zai amfani da su wajen ɗaukan ma'aikata guda biyu ko kuma guda hudu ya danganta ga dan eh, majalisar dattawa ne kai ko dan majalisar wakilai akwai kuɗi naira dubu ɗari biyar da shida da dubu ɗari shida ga wanda ya shafi dan majalisar dattawa kenan na majalisar wakilai kuma dubu ɗari hudu da da shida da naira dubu ɗari uku da uku to sannan kuma akwai kuɗi waɗanda kuma aka ware waɗannan domin na nishaɗi ne wato na shakatawa a cikin ana zaune a ofis lemu ne za a kawo na kwalba ne ko kuma a'a ti ne za a kawo da biskit ne da wasu abubuwa ko ruwan sha ko duk waɗansu abubuwa dai da suka shafi abubuwan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe a cikin ofis to ɗan majalisar tawa yana da dubu ɗari shida da bakwai da dubu ɗari tara da ashirin ɗan majalisar wakilai shi kuma yana da dubu ɗari biyar da cisin da biyar da dubu ɗari biyar da naira ɗari biyar da sittin da uku wato a shekara kenan sai kuma lokacin da ya kamata su rika tafiya suna in an yi hutu wato idan an yi hutu mutum na tunanin a ah, an yi hutu ga a abuja kuma kila a jihu ya yi kasa to a wannan a duk lokacin da aka yi hutu za su tafi za a ɗauki kuɗi dubu ɗari biyu da biyu da dubu ɗari shida da arba'in a ba shi dubu ɗari biyu da biyu da naira ɗari shida da arba'in shine wanda za a ba kowane ɗan majalisar dattawa shi kuma ɗan majalisar wakilai na da dubu ɗari da cisin da takwas da naira ɗari biyar da ashirin da ɗaya sannan sai kuma abin da ake kira utilities shi wannan utilities wato eh, eh, eh, wato wannan kuɗin tafiya wannan wannan na hutu din wato kashi goma ne daga cikin kashi ɗari na su basic mm. sannan sai kuma abin da ake kira utilities shine abin da ya shafi kudin wutar lantarki da za su biya a gidan da za su zauna ko kuma kudin eh, ruwa to wannan shi ma an ware musu a kai kowane kwata za a rika ba da naira dubu ɗari shida da bakwai da naira ɗari tara da ashirin ɗan majalisar dattawa kenan su kuma 'yan majalisar wakilai naira dubu ɗari uku da cisin da bakwai da naira arba'in da biyu su kuma waɗannan. amma kamar yadda shi barista ya ce waɗannan kuɗaɗen alawus sun kasu kashi goma sha biyar ne kuma da saura masu tsoka da muhimmanci da yawa a nan gaba. Za mu kammala su a shiri na gaba. Kafin mu shiga cikin majalisar mu ji abin da shugabanninta da mambobi za su faɗi. Yanzu a madadin Madina Dauda, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma bari mu kaɗa muna inda Mustapha Nasiru Batsari ke tafa da shirin sharhin jaridun Arewacin Najeriya. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust. Jaridar ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa sabbin shugabannin sojojin ƙasar tare da mai bashi shawara akan harkokin tsaro. To amma a ɗaya gefen ta bugu wani labarin da ke nuna wani mummunan kisan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi a jihar Borno. jaridar ta ce kungiyar boko haram ta kashe mutane 43 a karamar hukumar mungunu da ke cikin jihar borno jaridar people's daily ta ce jihar zamfara ta samu nasarar cin kyautar bill da kuma dangote na dala amurka 500 a sakamakon kwazon da jihar ta yi na yaƙi da cutar shan inna. A can cikin jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako, ta yi babban labarin ta ne da wani rikicin addinin da ya barke a garin Fayeko da ke cikin jihar Niger. A nata gefen jaridar Leadership ta yi ɗaya daga cikin manyan labaran ta ne da wani tallafi da gidauniyar Dangote ta kai ma 'yan gudun hijirar rikicin Boko Haram albarkacin wannan wata na Ramadan. Jaridar ta ce kimanin mutane dubu biyar ne daga cikin iyalan da ke gudun hijirar rikicin za su amfana da tallafin A ƙarshe dai da jaridar ta leadership ɗin za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da kuma ɗaya daga cikin labaranta da ya shafi aikin hajji mai zuwa. Jaridar ta leadership ta ce hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta cimma wata yarjejeniya da kamfanonin jiragen sama guda shidda da za su yi aikin jigilar alhazan Najeriya a lokacin aikin hajjin mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tawa gaida Musti, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurari suka aiko mana. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine domin na jinjina wa hukumar efcc game da irin yadda take kamo shugabannin da suka zalunci al'umma take gurfanar da su a gaban kotu to muna kira ga wannan hukuma da ta ƙara baza komata a sauran jihohin ƙasar nan mai magana dr abdullahi ne maganin gargajiya gulma jihar kudu a tarayyar najeriya Sashen Hausa na ya zaƙo na yau shi ne dangane da sauke manyan hafsoshin sojojin Najeriya da da Muhammadu Buhari ya yi. Wannan ya yi daidai dama mun daɗe muna jiran wannan abin shi yanzu ga shi Allah subhanahu wata ka muna wannan abin ya yi daidai abin da Allah ya taimaka ne Yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم وبعد الحمد لله منا تكين وتم البركة وتن أزمي وتن رمضان عند تكين أبو بوان دا أيكي سو متن يي تكين ونن وتا Eh, shine na ɗaya eh, na watan ramadan kenan na ɗaya a yi azumi eh, na biyu kuma a yi ibada musamman na yin sallah ko salloli haka khamsu salawat da yin sallan tarawihi sallan dare kenan wanda kawai cikin watan ramadan ake wannan sallan ta tarawih kenan za ka yi a gidanka ko ka yi a masallaci wannan babu laifi in ka samu dama ma ka tashi ka yi sallan tahajjud musamman a ranar wato a ranakun goma ta karshe dan shine lokacin da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin ganin lailatul qadar lailatul qadar kuma Allah ya magana sa lailatul qadrun khairun min alfi shahar wato lailatul qadar wannan daren dare ne da ya fi watanni dubu gabaki daya so Allah subhanahu wataala in Allah ya sa mutum ya dace da ganin ta in yana ibada kamar tahajjud ko tilawatul alquran eh, yana karanta alqur'ani ko yana wani zikiri wannan ma zai zai kyau sosai yin azkar kuma ko zikrorin Allah zikirori dan ambaton sunan Allah kamar kai la ilaha illallah kai ya rahman ya rahim ah, kai subhanallah alhamdulillah duka wannan azkar da mutane suka sani in an yi shi kuma yana da kyau cikin watan ramadan ah, a guji kuma yin magana da bai zai yi tasiri ko magana ba zai yi amfani ah, ga mutum ba musamman wannan watan kamar maganganu na riba na gossip kenan ko magana na cin mutuncin mutane da sauransu ko zagi wannan ba a son mutum a yi cikin watan ramadan abu kuma da ake son a yawaita yi musamman a wannan watan shine sadaka a rika ba da sadaka da talakawa da mutanen da ba su da komai To da fatan an amfana yanzu kuma ga Ladin Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. tsohon shugaban mabiya addinin kiristan nan na ƙasa afirka ta kudu archbishop desmond tutu yanzu aka an kwantar da shi asibiti a birnin cape town sakamakon wata cuta da aka ce tana iya yaduwa iyalan tutu sun yi tsammanin cewa za a sallame shi cikin kwanaki kwana ɗaya ko sati biyu yadda aka amma aka ji ɗiyansa tutu take cewa shi dai tutu ba wannan ne karo na farko da aka mashi maganin cutar daji ba wato kansa wannan shugaban mabiya addinin krista desmond tutu ɗan shekaru 83 da haihuwa ya taɓa samun kyautar laurel a shekarar 1984 a matsayinsa na baki wanda ya tsaya kai da fata ya ga an yi fatali da mulkin wariyar launin fata to nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa musamman maladin ibrahim ayawa da ya tani gabatarwa da cd wanda ya ba da umarni da kuma injiniya mu wannan lokacin wato mr chan dan mutan sin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.